الشيطان الرجيم farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da haka Hausa Radio daga nan birnin Tehran a jumhuriyar Musulunci ta Iran kuka kama a cikin shirmu na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba an wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka haɗa da shirin nan na ko kun san. da shi akwai shiri na musamman na kwanakin Ashura. sai kuma mu koyi harshen farisanci akwai duniyar mu a yau da kuma kisoshin rayuwa shirma na ƙarshe shine sharhin Najil balaga amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu su bincike ya tabbatar da cewa Hanzu ƙasar isra'ila ta kace falasɗinawa aƙalla dubu ɗari tun bayan fara yaƙi a gaza shugaban majalisar dokokin ƙasar iran ya mayar wa shugaban ƙasar amurka donald trump martani akan maganganunsa marasa kyau sannan za ku ji cewa majalisar dokokin ƙasar kosika ta amince da samuwar ƙasar falastinu sannan ta ƙi amincewa da hamshe ƙasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban majalisar dokokin ƙasar iran muhammad bakir kolibov ya bayyana wa shugaban ƙasar amurka donald trump a matsayin mutum wanda baya iya magana guda ya tsaya a kanta mutum ne wanda yake tufka ya yi warwara a lokaci guda tashar talabijin ta first tv tehran ta nakalto kakakin majalisar dokokin kasar yana faɗar haka a zaman majalisar dokokin kasar a jiya talata kalibov ya ƙara da cewa kalaman da trump yake faɗa na kaskanta shugabannin jamhuriyar musulunci ta iran yana daga cikin yakin kwakwalwa da mutanen ƙasar iran kuma ya kamata ya sani kuma wanda suke tare da shi su san cewa mutanen ƙasar iran za su ci gaba da kare kansu kuma yaƙi da wa'anda suke shishigi a cikin wato ƙasarsu da ƙarshe dai 'yan siyasa makiya ne za su ɓace a cikin kwandon shara nan gaba in je shi tun lokacin da amurka ta kai hare-hare akan cibiyar makamashin nuklear ƙasar iran guda uku wato nana tans fordo da kuma esfahan ne kasashen biyu suke musayar maganganu a tsakaninsu masu bincike sun gano cewa sojojin hamdukar isra'ila sun kashe falastina akalla dubu ɗari tun bayan fara yakin tufanul aksa wato a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kan cewa farfesa michael spagat da kuma khalil sikaki bafalastine masanin harkokin wato fasahar siyasa a jami'ar london ne suka gudanar da wannan binciken sannan suka gano abin da suka gano a wannan sakamakon labarin ya kara da cewa masu binciken sun kiyasta mutane a gidaje dubu biyu a birnin gaza kadai wanda falasɗinawa kimani dubu goma suke rayuwa sannan suka yi lissafi suka kuma gano wannan sakamakon binciken ya ƙara da cewa daga watan janairun shekara ta 2025 falasɗinawa 75,200 ne sojojin yahudawan suka kashe eh, suka kashe a wannan wato lokacin sannan wasu kimani dubu bakwai dubu takwas da ɗari biyar da arba'in sun mutu sanadiyar yunwa da karancin magunguna da kuma wasu hanyoyin da ba wuta ba amma ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta bayyana cewa daga watan janairu na wannan shekara zuwa yanzu sojojin yahudawan sun kashe falastinawa dubu goma ma'aikatar ta kara da cewa a baya bayan nan dai sojojin yahudawan sun kashe falastina a wuraren karban abinci da kayakin agaji da suka shirya a matsayin tarko ga falastinawa wanda suke amfani da shi don ƙara kashe su majalisar dokokin tsibirin kosika a yankin mediterranean wacce ta kasance jiha ce a ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu a matsayin cikakken ƙasa mai zaman kanta a majalisar ɗinkin duniya tsibirin dai yana neman samun 'yanci daga ƙasar faransa kuma ya amince da samuwar ƙasar falastinu da kuma yin watsi da isra'ila a matsayin ƙasar mamaya kisan kiyashi mai ban tsoro wanda ƙasar isra'ila take yi a gaza tun shekara ta 2023 ya ta da hankalin mutane da dama a duniya kuma ya share fagen amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta labarin ya ƙara da cewa marie antoinette muperut shugaban majalisar dokokin ƙasar ta kosikan ne ya gabatar da buƙatar amincewa da ƙasar falastinu a majalisar ya ce bisa wasu dokokin majalisar ɗinkin duniya ƙasar falastinu ƙasa ce mai zaman kanta daga baya dai shugaban majalisar ya bayyana a cikin shafinsa na intanet wato x kan cewa tsibirin mai neman 'yanci da ƙasar faransa ya ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta ta kuma yi Allah wade da kisan da sojojin Yahudawa suke wa Falasɗinawa a Gaza. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa na muryar Jumhuriyar Musulunci ta Iran. Gwamnatin ƙasar Faransa ta bayyana cewa Musulunci ta yi wa Jumhuriyar Musulunci ta Islam ta yi wa jumhuriyar musulunci ta iran barazana kan cewa idan bata amince da yarjejeniyar da amurka take so ba to za a sake dawo da takunkuma majalisar ɗinkin duniya a kanta kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen ƙasar faransa jean noel barot yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa idan iran ta ƙi ta rattaba hannu ka yarjejeniyar da gwamnatin shugaba trump eh, take so kan shirinta na makamashin nukiliya to abin da muke bukata kawai shine wato mu aika da wasiƙa kan adawa da dukkanin takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran wanda suka hada da na makamai kuɗaɗe da kuma fasaha wanda aka ɗage su shekaru goma da suka gabata bayan da amurka ta fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 a shekara ta 2018 ƙasashen turai wato faransa da kuma Birtaniya da Jamus duk sun ƙi su cika alƙawulansu da suka ɗauka a cikin yarjejeniyar ta JCPOA don goyon bayan ƙasar Amurka. Babban magatakardar ƙungiyar wato Hezbollah Sheikh Na'im Qasim ya bayyana cewa babu yadda za a yi ƙungiyar Hezbollah ta miƙa makamanta a cikin wannan lokacin yaƙi bai lokacin da yaƙi bai ƙare ba. kuma hamjikzar isra'ila tana ci gaba da keta tsage ta buɗe wutar da ta ɗauka tsakaninta da hezbollah babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya bayyana wato ya bayyana ma masu tunani irin wannan da rashin sanya hankali a cikin al'amarinsu a jawabinsa na dararen muharram a jiya asabar wato a ranar asabar babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya kuma ce nauyi ne ya rataya a wuyan gwamnatin ƙasar ta lebanon ta takawa ƙasar isra'ila birki a kan keta tsagaita wato buɗewa juna wuta wanda take yi a kowace rana a kudancin ƙasar lebanon sheikh na'im qasim ya kuma ce babu yadda za a yi hezbollah ta ci gaba da sanya idanu ba tare da iyaka ba domin mu mabiya imam hussein alaihissalam ne kuma a koda yaushe muna bayar da takin da muke cewa ba za mu yadda da kaskanci ba har ila yau shek na'im kasim ya kuma ƙara da cewa duk wa'anda suke cewa ana baiwa hamshe isra'ila uzuri ta kawo hari su, su daina domin ba ta da bukatuwa na uzuri kowa ya san cewa tana keta hurumin yajejeniyar da aka shimfiɗa tsakaninta da ƙungiyar hezbollah ne abin da yake faruwa a Falasɗinu da syria shine babban dalili akan hakan babban magatagardar ƙungiyar ta hezbollah ya kuma ce isra'ila tana neman mai rauni ne ta faɗa mata da yaƙi wanda kuwa shine abin da ba zai faru da ƙungiyar hezbollah ba Sheikh Daimin Kasim ya kuma kammala da cewa muna da ƙarfin bugawa da hamji ƙasar Isra'ila idan har ya zama dole kuma za mu yi nasara a kanta da yardan Allah. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san. Biye da shi akwai shiri na musamman na kwanakin ashura, sai kuma shirin nan na mu koyi harshen farisanci, sannan duniyar mu a yau, sai kuma shirin kisoshin rayuwa. Shirinmu na ƙarshe shine sharhin Nashil Balaga, da wannan ko masu sauraro muke cewa a yi ni lafiya. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro ko kun san cewa yau Lahadi takwas ga watan Tir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da uku ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ashirin da tara ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1440 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan muharram shekara ta bakwai bayan hijira jim kaɗan bayan sulhun hudaybiya da mushirkai a makka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara aika wasiƙu zuwa ga sarakuna da shugabannin ƙasashen duniya yana kiran su zuwa ga addinin musulunci da haka kuma addinin musulunci ya fara yaɗuwa zuwa sauran ƙasashen duniya malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiku zuwa sarakuna da shugabanni goma sha biyu ko kuma ashirin da shida sannan daga cikinsu akwai sarkin roma ta gabas da sarkin farisa da habasha da bahrain yemen da sauransu kowanne daga cikin wa'annan sarakuna da shugabanni dai da irin yadda suka mayar masa da ansar wasikarsa, da haka kuma addinin musulunci ya tashi daga addinin larabawa zuwa addinin duniya gaba ɗaya manzon allah sallallahu alaihi ya tabbatar musu kan cewa shi manzon allah ne zuwa ga dukkanin talikai masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1386 da suka gabata a ranar irin ta wato uku ga watan muharram sojojin umar dan sa'ad sun shiga kasar karbala bayan da hur dan yazid al-rayyahi tare da sojojinsa kimani dubu guda sun tilasta imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa da kuma mataimakansa zuwa zuwa wani wuri da ake kira karbala kuma suka yi masu kofar rago hor ya hana kowa motsi daga wannan wurin ubaidullah dan ziyad walin kufa ya tura umar dan sa'ad da runduna mai sojoji dubu hudu daga baya kafin haka dai ubaidullah ya rubuta wa umar dan sa'ad takarda ta zama shugaban rai amma a lokacin da imam hussein a.s. ya ƙi wa yazid bai'a ya kuma kama hanyar kufa sai ubaidullah ya sharɗanta wa umar kan cewa sai ya gama da al'amarin imam hussein salam kafin ya wuce zuwa rai da haka kuma umar ya sami kansa a karbala don yaƙar imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana son mulkin rai don haka ubaidullah ya ci gaba da ƙara masa sojoji har zuwa ranar shida ga watan muharram na shekarar inda adadinsu ya kai dubu ashirin da haka kuma umar dan sa'ad ya aikata laifin da ba za a taɓa yafe masa ba kuma tarihi ba zai taɓa manta da shi ba na kashe imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi sallam tare da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi sallam da kuma sahabbansa wa'anda wasu daga cikinsu sahabban manzon allah sallallahu alaihi sallam ne. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yunin shekara 1991 miladiya bayan wargajewar tarayyar soviet a farkon shekara 1991 miladiya an wargaza kungiyar raya tattalin arzikin kasashen gabas wacce ake kira comecon an kafa kungiyar comecon ne na raya tattalin arzikin kasashen gabas a shekarar 1949 miladiya don hada kan tattalin arzikin kasashen gabas tare da shugabancin tarayyar soviet sai dai wannan kungiyar ba ta sami nasarar raya tattalin arzikin wa'annan kasashe kamar yadda na tarayyar turai ta samu ba dukkan tsare-tsare da suka yi ya ƙare a takarda kawai amma ya kasa aikatuwa Kasashen ƙungiyar raya tattalin arziki ta comeco sun hada da ƙasashen poland romania hungary czechoslovakia bulgaria vietnam cuba mongolia da kuma tare soviet masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan tiri shekara ta 1966 hijira shamsiya jiragen yakin saddam hussein na kasar iraki sun kai wa garin sardash na kasar iran hari da makaman guba kafin haka dai bayan da sojojin saddam sun sha kaye a hannun sojojin iraniyawa a sauran fagagen fama a kan iyakokin kasashen biyu sai a rana irin ta yau sojojin saddam husaini suka jefa makaman guba wanda daga baya ya tabbata cewa ya same su ne daga ƙasar jamus a kan mutanen garin sardash na ƙasar iran inda mutane da dama suka kai ga shahada wasu kuma suka ji rauni wannan kuma shine yaƙi da makaman guba na farko kan iraniyawa wanda sojojin saddam hussein na ƙasar iraki suka cilla masu don haka ranar takwas ga watan tir na kowace shekara a nan ƙasar iran ita ce ranar makaman guba ta ƙasa ashura garkuwar musulunci a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a shirinmu na yau za mu fara ne da tambaya kamar haka shin akwai bambanci tsakanin imam hassan al-Mushtaba da imam husaini alaihi salam wajen ɗaukar matakin fuskantar maƙiya musulunci amsan wannan tambaya ita ce a lokacin da imam hassan alaihi salam yake raye bayan shahadar mahaifinsa ali dan abi talib alaihi salam Shi ne shugaba kuma jagoran al'umma a zamaninsa don haka yana kan imam husaini ya yi masa biyayya tare da bin umarninsa akan duk wani mataki da ya ɗauka imam hassan alaihi salam ya kasance a zamanin halifancinsa ya ɗauki imam husaini a matsayin ɗan uwa ne kuma abokin tarayya wajen ciyar da al'amarin musulunci gaba don haka yake shawartarsa akan duk wani mataki da zai ɗauka kuma sun kasance tare suke fuskantar duk wata matsalar ta taso tare suke ɗaukar matakin yaƙi a lokacin da imam hassan ya ɗaura ɗamarar yaƙi kuma tare suke ɗaukar matakin zaman lafiya a lokacin da imam hassan yake sulhu saboda masahar musulunci da musulmai don haka ba ƙaramin kuskure ba ne bambanta matsayin imam hassan da na imam hussein alaihi a wajen ɗaukar matakin kare musulunci tarihi ya bayyana mana matakin da imam hassan almustaba alaihi salam ya ɗauka na ci gaba da yin yaƙi da mu'awiya ɗan abu Sufiyan a bayan mahaifinsa ali ɗan abi talib alaihi salam wanda bayan ya samu rashin cika alkawari daga magoya bayansa da ma ƙoƙarin da suka yi na miƙa shi ga abokan gabansa ya sa ala tilas ya sulhu sulhu ma akan sharuɗa amma da ba don haka ba da ya ci gaba da yin yaƙi haka ta kasance imam hassan da imam husaini alaihi salam suna tarayya cikin halin tsanani da sauƙi, zaman lafiya da yaƙi, wanda sun koyi haka ne daga mahaifinsu Ali ɗan Abi Talib alaihi salam a lokacin da ya zauna lafiya da khalifofi tun daga rasuwar manzon Allah har lokacin da halifanci ya shiga hannunsa duk da halin kunci da ya shiga wanda ya kasance yana cewa la'aslamanna ma sallamat umurul muslimin walam yakun fiha jawrun illa alayya khassa lalle zan sallama haƙƙina matuƙar al'amuran musulmai zai kubuta sai ya kasance zalunci da cutarwar ta taƙaita a kaina ne ko kuma cewa da yake yi fahashitu in ana lam ansur islam wa ahla an ara fihi salman aw hadma takunu al-musibatu bihi alayya a'zamu min fawti wilayatikum allati ma hiya mata'un ayyami qala'il yazulu minha ma kan na ji tsoro idan ban taimaki musulunci da musulmai ba in ga rushewarsu ko kuma rugujewarsu wanda hakan zai fi zama babban masifa a gare ni akan shugabantanku wanda shugabantanku na wasu 'yan kwanaki ne masu shigewa don haka imam ali alaihi salam ya kasance mutum ne jarumi mai tsananin haƙuri da sallama haƙƙinsa domin maslahar musulunci da musulmai kuma mutum ne jarumi idan masarhal musulunci da na musulmi ta hukunta tashi tsaye domin fuskantar zalunci da ɓata wanda dukkanin waɗannan halaye biyu sun gudana a rayuwarsa to kamar haka ne al'amarin imam Hussaini alaihi salam ya kasance misalin na mahaifinsa da na ɗan uwansa domin ya yi zaman sulhu tare da ma'auya ɗan abu sufyan a lokacin da ɗan uwansa imam hassan al-mushtaba ya ƙulla zaman sulhu kuma har bayan shahadan ɗan uwansa bai warware yarjejeniyar da aka ƙulla ba don haka ya ci gaba da yin haƙuri da jurewa irin wulaƙancin da yake gani amma bayan da mu'awaya ya mutu ya zama babu wata yarjejeniya da za ta hukunta masa yin shiru ya duba ya gano babu wata maslaha da za ta sanya shi ya amince da yazidu dan mu'awiya a matsayin halifan musulmi don haka ya ɗauki mataki da ya fi zamewa musulunci da musulmi maslaha wanda kuwa shine matakin bijirewa da rashin amincewa da yin mubaya'a a Yazidu dan Muawiya kuma ba Imam Hussein alaihi salam ne kawai ya ɗauki matakin rashin yin mubaya'ar a Yazidu domin da dama daga cikin sahabban manzon Allah da suka rage da ma tabi'ai ba su yi masa mubaya'ar ba muka yi dubi a tarihin rayuwar Imam Hussaini alaihi salam a lokacin da ya zama haƙƙin shiryar da al'umma ya koma hannunsa bayan shahadar ɗan uwansa, za mu ga ɗayan biyu ne, ko dai ya amince da Yazidu ɗan Mu'awiya a matsayin halifan musulmi, wanda matsayin Yazidu ba ɓoyayye ba ne a wajen dukkanin al'umma. mu Mugira ɗan Shu'uba da ya ba da shawara wa Mu'awiya ɗan Abu sufiyan ne ya naɗa ɗansa Yazidu a matsayin halifan musulmi a bayansa. bayan ya fito daga wajen mu'awiya cewa ya yi wada tura jula mu'awiya fi da lagai la ya zalufihi ila yawmul mulkiyama na wurga mu'awiya cikin bata wanda ba zai gushe ba yana cikin ta har ranar lahira tarihul hulafa na imam suyuti ya rawaito magana shi kansa mugira yana da tabbaci na cewa na ɗaya yazidu a matsayin halifa bata ce tsagoranta ina kuma ga imam husaini alaihi salam imam husaini alaihi salam yana cewa gwamnan Yazidu a Madina, ayyuhal amir, inna ahalu baitin nubuwa wa maudu'ir risala wa muhtalafil mala'ika wa bina fataha wa bina khatam wa yazidu rajulun fasik sharibul hamr qatilun nafsil muharrama mu'linun bil fusk مثلي لا يبايع مثله ولكن wa nanzuru wa tanzurun, ayyuna a haƙo bilbai'atu wal khilafa ya kai gwamna ka sani cewa mu ne iyalan gidan annabci wajen saukan saƙon Allah wajen saukowa mala'iku da mu Allah ya fara da mu ya rufe yazidu mutum ne fasiki mashayin giya mai kashe rai da Allah ya haramta kashe ta mai bayyana fasikancinsa a fili don haka misali na bayin baya a misalinsa amma muna nan tare da ku za mu ga wanda ya fi cancanta a yi masa mubaya'a da ya riƙe matsayin halifancin musulmai A nan Imam Hussein alaihi salam ya fayyace mana cewa ne yin mubaya'a wa mutum yana nufin amincewa ne da halaccin shugabancinsa wanda ko Yazidu ba shi da wata alaƙa da ta haɗa shi da halifancin musulmi domin babu wata ɗabi'arsa da ta yi daidai da koyarwar musulunci da har zai zama abin koyi a musulunce kuma amincewa da Yazidu a matsayin halifan musulmi daidai yake da rusa musulunci har ila yau Imam Hussein alaihi salam ya bayyana mana a fili cewa su ne suke ɗauke da saƙon musulunci kuma waɗanda suke san shi ciki da bai amma ba zai yiwu wanda yake fasiki ya zama shi ne wanda zai jagoranci isar da saƙon musulunci ba domin fasiki yana iya sayar da al'umma musulmi domin samun biyan bukatunsa na duniya kuma jagoran musulmi ba zai yiwu ya zama fajiri ba mashayin giya don haka imam hussein alaihi salam ya bayyana mana cewa misalinsa baya yin mubaya'a wa misalin yazidu wanda hakan ma yake nufin yin kira ne ga al'ummar musulmi da su ƙaurace wa duk wani shugaba da yake fasiki ne mujirmi har ila yau a lokacin da marwan dan hakam yake neman matsawa imam husaini alaihi salam kan sai ya yi baya a yazidu imam husaini alaihi salam ya amsa masa da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa alal islam salam iza buliyatul umma bira'in misl yazid wa laqad sami'tu min jaddi rasulullah yaqul al khilafatu muharramatun ala ali daga Allah muke kuma gare shi zamu koma Allah ya kubutar da musulunci idan har aka jarabci al'umma da shugaba irin Yazidu kuma haƙiƙa na ji kakana manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gareshi shi da mutanen gidansa na cewa halifanci ya haramta ga iyalan gidan Abi Zabi na biyu ko shine idan Imam Hussein alayhi bai yi mu baya a Yazid ba to dole ne ya ɗauki matakin yin umarni da kyawawan aiki da yin hani ga mummuna domin ya nuna wa al'umma hanya madaidaiciya da kakansa ya zo da ita wanda kuwa ko kokonto babu dole ne imam ya sa kafan wando ɗaya da ya yazidu ɗan mu'awiya akan haka ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya a nan sai a sati na gaba za mu ci gaba da ganin muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu harshen Farisanci. Bismillahirrahmanirrahim. Darasi na biyu na koyon harshen Farisanci daga Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyon harshen Farisanci. Idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata mun bayyana cewa za mu yi amfani da hanyar tattaunawa ne a cikin harshen Farisanci wajen gudanar da shirin namu. Da farko dai, za mu yi muku bayanin waɗanda za su yi wannan tattaunawa su ne Ramin da Muhammadu, waɗanda dukkaninsu ɗaliban jami'ar Tehran ne. Ramin dai ba Iraniye ne, kuma yana karanta tarihi ne a wannan jami'a ta Tehran. Yanda shi kuma Muhammadu ɗan ƙasar Masar ne take karatu a wannan jami'a inda yake karanta harshen Farisanci da adabinsa. Bayan da Muhammadu da Ramin suka kammala darussan su na yau bayan sallar azuhur sai suka tafi babban ɗakin cin abincin jami'a suka samu wuri suka zauna a gefen teburin cin abinci daga nan ne abotaka tsakaninsu ta fara kuma daga nan shirin namu na koyon harshen farisanci ya fara sai ku biyo mu amma kafin jin yadda aka yi har suka zama abokan juna sai an fara sauraron wasu kalmomi sai a saurare su da kyau domin a rubuta su. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دن کسر وجی ایرانی دن کسر ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار Allah ya kiyaye. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassara su, yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da Ramin a cikin ɗakin cin abincin jami'a. Salam Abba. سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است تو banda aka saurari tattaunawar Muhammadu tare da Ramin yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da سلام آقا سلام علیکم مالم سلام و علیکم السلام شما خارجی هستید؟ کی انکسر وجه نه؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستید؟ نه نی انکسر مصر نه کی به ایرانی نه؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانی نه اسم شما چیست؟ یا سوننکا اسم من رامین است اسم شما چیست؟ نی سونانا رامین کی یا سوننکا اسم من محمد است سونانا محمد نی Muhammadu da Ramin sun yi magana ta wani ɗan lokaci. Bayan da suka kammala cin abincinsu, sai suka yi ban kwana da juna, suka fita daga ɗakin cin abinci. Sai Muhammadu ya ce ma Ramin. خدا حافظ آقای رامین خدا نگهدار To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin tare da fassararta. خدا حافظ آقای رامین سی انجمه مالم رامین خدا نگهدار الله یکی ای. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron kalmomin da aka koya a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دن کسر وجی ایرانی دن کسر ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار الله ya kiyaye. To yanzu kuma za mu ƙara jin wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu سلام آقا سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است To jama'a masu saurare wannan shine ƙarshen darasi na biyu na koyon harshen Farisanci da aka saurara. Da fatan an ji daɗin shirin kuma an koyi wani abu daga cikin tattaunawar Muhammadu da Ramin. Sai idan Allah ya kai mu saduwa ta gaba kafin lokacin a madadin Muhammadu da Hajifur wanda shine haɗa shirin a ni Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri. a tarbe mu a shiri na gaba. yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan saƙon da ke tattare da ta'aziyar shahidar ta'addancin haramtaccen ƙasar Isra'ila. wanda ya fito daga bakin wato jagorori da jami'an gwamnati mabambanta a nan iran da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. an yi jana'izar shahidan jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka kwanta dama sanadiyar ayyukan ta'addancin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin kwanaki goma sha biyu na yaƙi a wurin wannan gagarumin tare na jiraiza, da miliyoyin mutane suka halatta wanda kuma ya sami halattar shugabannin bangarori uku na gwamnati da kuma manyan jami'ai an gabatar da muhimman bayanai da suke nuni da buɗe sabon shafi a cikin alakar siyasa ta waje mai magana da yawun dakarun kare juyin halin musulunci na iran muhammad na ya gabaci wannan taron da cewa magana ƙarshe da ta fito daga bakin shugaban ƙasar amurka donald trump tana nuni ne da halayyar yanke ƙauna bayan shan kashi a hannun iran hakanan kuma ya ce muna yi wa trump nasiha akan ya buɗe idansa da kyau ya daina yin soki burutsu akan iran har ila yau kakakin dakarun kare juyin juhar musuncin na iran ya kara da cewa "Bayan ga cin ƙasa da trump da netanyahu suka yi a hannun jamhuriyar musulunci ta iran suna kuma ci gaba da kallon makamai masu linzami da iran ɗin take da su a matsayin wata barazana ga ci gaba da wanzuwar wannan haramtacciyar ƙasa wani sashe na bayanin kakakin dakarun kare juyin juhar musulunci na iran ɗin ya ce trump ba shi da cikakkiyar masaniya akan hakikanin ƙarfin iran domin yana rayuwa ne a cikin mafarkin tsaye don haka ne yake yin maganganu marasa ma'ana bisa tsammanin zai iya sauya hoton nasarar da muka samu a cikin tunanin mutanen duniya hakanan kuma kakakin dakarun kare jun juhar musulunci na iran ya ce hare-haren da muka kai sun tabbatar da cewa 'yan mamaya ba su da tsaro da kariya daga makamanmu masu linzami da kuma jirage marasa matuƙi da muke harbawa sai da aka waye gari rayuwar waɗannan 'yan mamayar tana jingina ne da guduwar da suke yi zuwa ɗakunan ɓuya na ƙarƙashin ƙasa a ƙarshe na ini ya miƙa saƙo zuwa ga haramtaccen ƙasar isra'ila inda ya bayyana cewa idan har kuka sake kawo wa manufofin hare-hare to martaninmu zai zama mai tsananin gaske zai kuma zama mai karato da lokacin rushewar haramtacciyar ƙasar taku to ita kuwa ma'aikatar harkokin waje ta fitar da nata bayanin wanda ya kunshi cewa yadda al'umma iran suka fito kwansu da kwarkwatarsu domin yi wa shahidai rakiya zuwa makwancinsu na ƙarshe ya mayar da barazana ta zama wata dama da ci gaba da tafiya a kan tafarkin raya ƙasa hakanan kuma ya yi ishara da cewa al'ummar iran ta sake tabbatar da cewa batun shimfiɗa tsaro ba wata kyauta ce da ake bayarwa daga waje ba yunkurin al'umma da kuma wato ƙasa ne da yin tsayin daka har yanzu ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran wanda yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan jana'izar ya ce halattar mutane a wurin jana'izar ta shahidan shine mayar da martani mafi dacewa a kan 'yan ta'adda da ta'addancin sahayoniya wani sashe na ma'aikatar harkokin wajen iran wato jawabin da ta fitar cewa al'ummarmu ta san yadda tafiya akan hanyar 'yanci take cike da ƙaya wacce take cike da karama da ɗaukaka a lokaci ɗaya shi kuwa shugaban ma'aikatar shari'a na jamhuriyar musulunci ta iran cewa babu ja da baya akan hanyar cimma manufofin da aka sa gaba gulam hussein hussein iji wanda yana daga cikin mahalatta taron jana'izar da sun kai miliyoyin ya tabbatar da cewa yana jinjina ga shahidai kamar yadda dukkan waɗanda suka halarci wannan taron suna jinjina ne ga shahidan bugu da ƙari sheikh iji ya yi ishara da cewa kaiwa kwamandoji da masana da kuma sauran 'yan ƙasa hari ba zai hana al'umma iran ta ci gaba da tafiya a akan gwadabanta ba na gina ƙasa hakanan kuma ya ce al'adunmu sun ginu ne akan sadaukar da kai al'umma mu kuwa ba su saba miƙa wuya ba don haka babu wani abu da zai sa su ajiye karama da suke da ita dangane da hukumar makamashin nukiliya sheikh muhsin iji cewa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta riƙa miƙa wa makiya bayananmu don haka ne iran ta dakatar da yin mu'amala da wannan hukumar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya yana daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen miƙa bayanai da kuma share fagen har-haren ta'addancin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kawo wa iran da kashi masananta waɗanda kowane daga cikinsu dama akwai bayanansa a hannun wannan hukumar ta nukiliya ta ƙasa da ƙasa don haka hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ba wacce za a amince da ita ba ce don haka babu yadda za a yi mu bari wani ya keta hurumin mu kamar yadda sheikh iji ya sake faɗa. to ma'aikatar harkokin cikin gida kuwa wacce ta samu wakiltar ministanta jaddada cewa dakarun kasar suna cikin shiri hannuwansu suna kan kunamar bindiga domin mayar da martani akan duk wani hari daga makiya. mominin ya kuma ƙara da cewa idan ana maganar kare ƙasa to ana aje duk wani saɓani da bambanci ne a gefe haɗin kan iran shine wanda ya fito fili abin da ya faru kenan kuwa a cikin waɗannan kwanaki na goma sha biyu na yaƙi inda dukkanin ɓangarorin iran suka haɗe suka dunkule domin fuskantar makiya abokan gaba na waje to wani ɗan majalisar shawarar musunci ta iran wanda ya halarci wurin taron jana'izar cewa yi shahadar kwamandoji da masana na jamhuriyar musulunci ta iran ba zai taɓa kawo cikas da ci gaba ba wajen wato gwadaban da iran ɗin take tafiya a kansa na gina kanta hakanan kuma ya ci gaba da cewa taron miliyoyin mutane da aka yi a wurin jana'izar sake jaddada riko ne da manufofin juyin juyi halin musulunci kwamitin tsaron ƙasa na koli na jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin shugaban wato wannan kwamitin da ke majalisar shawarar musulunci ta iran ibrahim azizi cewa yi gurbataccen rahoton hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wanda aka rubuta shine haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi amfani da shi domin kawo wa iran hari azizi ya tabbatar da cewa iran ta sha nana ta cewa shirinta shiri ne na zaman lafiya kuma tana cikin yarjejeniyar ta npt wacce ta hana yaduwar makaman nukiliya kuma ta sha yin maraba da ziyarar shugaban wannan hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya wato rafael grossi domin ya gane wa idanunsa hakikanin abubuwan da suke faruwa to amma a ƙarshe wannan hukumar ta karkace maimakon ta yi aiki na ƙwarewa da ilimi sai ta koma wata hukuma ta siyasa kuma abun wasa a hannun manyan kasashe. To shi kuwa memba a cikin majalisar fayyace maslahar tsarin musanci ta Iran wato Mufsir Rizai cewa al'umma Iran ta buɗe wani sabon shafi a cikin rayuwarta ta siyasa domin ta kai koli a fagage da dama na rayuwa. Ya kuma ci yadda al'umma Iran ta kare kanta cikin jarunta ya ƙara bunƙasa matsayarta a cikin wannan yanki yadda ake kallon iran a yanzu ya sha bamban da yadda ake kallonta a baya saboda yadda ta kai hare-hare na mayar da martani akan haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma kare kanta daga haramtaccen ƙasar yahudawa a raharanta na ta'addanci to masu sauro wannan ne muhimman saƙon da yake tattare da taron jana'izar da aka yi wa shahidan ta'addancin haramtaccen ƙasar isra'ila da miliyoyin mutane suka halatta to saboda kwarewar lokaci za mu dasa aya a nan kafin mu karkare mu ban da kuma na ga yadda ku zuwa shafin mu na intanet www.tafsatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku isoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo muku takaitaccen sirar fatima a zahra salamun alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar alhassan da alhussein shugabannin samarin aljanna alaihimussalam to masu sauraro a ci gaba da kawo maku takaitaccen abubuwan da muka kawo ko muka yi magana a kansu a cikin sirar zahra salamu alaiha mun bayyana yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake girmama ta sannan yana tashi tsaye a duk lokacin da ta shigo wajensa ya sumbanci hannunta ko kuma goshinta sannan ya ajiye ta inda ya tashi wannan irin girmama wanda kuma son ba su taso saboda soyayyar da ke tsakanin mahaifi da diyarsa ba sai dai don irin matsayin da zahra salamula alaiha take da shi a wajen allah ta'ala da kuma cikin al'ummar mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu bayyana cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya mai nisa wato zai bar madina zuwa wani wuri inda zai yi kwanaki ko kuma watanni to yakan sanya fatima salamun alaiha mutum na ƙarshe wacce zai yi sallama da ita daga nan sai ya kama hanya haka ma idan ya dawo daga tafiya mai nisa yakan sanya ita ce na farko da zai fara haɗuwa da ita su gaisa kafin ma ya wuce gidansa sannan mun ji cewa a cikin shekara ta bakwai bayan hijira manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin da yahudawan haibara ya kuma sami nasara a kansu sannan yahudawan fadak bayan sun ga irin nasarar da manzan allah sallallahu alaihi ya samu a kan yahudawan haibara sai suka ji tsoro suka aika wa manzan allah sallallahu alaihi kan cewa suna son sulhuntawa da shi da haka ya faru sai manzon allah sallallahu alaihi sallam ya amince da hakan don haka a cikin sulhun da suka yi da shi sai suka ba shi gonan dabino da ake kira gonar fadak a lokacin da hakan ya faru sai allah ta'ala ya saukar da ayoyi na rabon dukiya sai ya sanya dukkanin dukiyan da ya shigo hannun manzon allah sallallahu alaihi sallam ba tare da yaƙi ba tare da amfani da makami ba kamar yadda ya faru da gonar fadak to na manzan Allah sallallahu alaihi wa shi kadai ne sauran muminai ba su da rabo a cikinsa don haka sai gonar fadak ta zama ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sannan daga nan Allah ta'ala ya saukar da wata aya inda yake umurtar manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ba wa makusantansa haƙƙinsu wato wa'ati zal bayan haka a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya koma madina sai ya shiga wajen fatima salamullahi alaiha kamar yadda ya saba sannan ya faɗa mata cewa ya sami nasara ya sami gonar fadak a matsayin dukiyansa shi kaɗai banda sauran muminai sannan ya faɗa wa zahra salamullahi alaiha cewa na baki gonar ta fadak gare ki da kuma zuriyarki" a wani hadisin an ce ya ce mata Hadiza mahaifiyarki tana bi na bashin sadakinta har ta yi wa Fati ban biya ta ba don haka ki karbi gonar fadak a matsayin sadakin mahaifiyarki Hadiza salamullahi alaiha don haka Zahra salamullahi alaiha tana samun amfanin wannan gonar shekaru kimani uku kafin fatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bayan wafatinsa khalifa na farko ya kwace gonar ya ce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kuma ta zama ta jama'a don haka bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam matsaloli da dama suka taso wa zahra salamu alaiha gashi an kwace halifanci a hannun mijinta sannan gashi an kwace gonarta ta fadak kuma duk ƙoƙarin da ta yi na su dawo mata da haƙƙinta sun ƙi amincewa daga nan ne sai ta yi shahararren hudubarta a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban khalifa na farko inda a cikinta ta taɓo batun gonar fadak ta taɓo batun gadonta ta kuma taɓo batun khalifancin mijinta aliyu da abi talib salam sai dai an fi sanin hudubar da fadakiya saboda ta yi maganar gonar fadak a cikin hudubar sannan ta fita tare da mijinta da kuma 'ya'yanta alhassan da alhussein salam a cikin darare suna bin gida-gida na sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna neman taimakon su kan khalifancin mijinta da kuma kwace dukiyarta ta fadak amma ba wa'anda suka ansa kiranta sai 'yan kaɗan a nan ne sai ta koma gida tana kuka dare da rana har sai da mutanen madina suka kai korafin ga aliyu da abi talib salam kan cewa tana hana su bacci a dare sannan tana hana su nutsuwa da rana a lokacin da ya faɗa mata sai ta ce ba za ta bar kuka ba dare ko rana amma sai ali salam ya ce ta ci gaba da kukanta amma ya gina mata rumfa a makabartar bakiya inda take yini tana kuka a wajen da rana sannan ta dawo gida da dare tare da 'ya'yanta alhassan da alhussein salam sannan a lokacin da dukkanin wa'annan al'amura suka faru sai ta kamu da rashin lafiya ta ƙarshe a rayuwarta ta rame har sai da ta zama ƙasusuwa da fata a ranar da za ta yi wa fati sai ta yi mafarki da rana ta ga mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi sallam inda a cikin mafarkin ta gan shi a cikin wata fada wacce aka gina ta da duwatsun lu'lu'u yana faɗa mata cewa ya ɗiyata ina shauƙin ganinki sai ta ba shi ansa da cewa ya babana ni na fi shauƙin son haɗuwa da kai sai ya ce mata to kina tare da mu a cikin wannan daren sai ta farka daga mafarkin daga nan kuma ta tabbatar da cewa za ta rasu a daren babu wani shakka a cikinsa sai ta sami kuzari da ƙarfin jiki ta tashi kan shimfiɗanta tana dafa bango har ta fita waje ta je inda suke ajiye ruwa a gidan sai ta ja wasu daga cikin kayakin 'ya'yanta ta fara wankewa sai ta kira 'ya'yan nata tana wanke kawukansu a wannan halin ne sai imam ali salam ya shigo wajenta sannan ya same ta a waje tana ayyukan gida sai ya yi mamaki sannan sai ya tambaye ta me ya tada ke daga shimfiɗarki sai ta bashi ansa kan cewa yau ce rana ta ta ƙarshe a duniya sai ya tambaye ta daga ina kika samo wannan labarin sai ta faɗa masa mafarkin da ta yi daga nan sai ta koma kan gadonta ta fara tunanin abin da za ta yi a cikin 'yan sa'o'in da suka rage mata a duniya da farko dai ta kira mijinta ali da talib salam ta ce za ta yi masa wasiyu da dama a kan wasu abubuwan da zai yi mata bayan wafatinta sai aliyu salam ya zo ya zauna kusa da kanta sannan ya ce wa duwan da suke cikin ɗakin su fita daga nan sai ta fara faɗa masa wasiyunta da farko ta ce idan na mutu na san cewa dole ne maza su yi aure don haka ina son ka auri umama diyar yar uwata don za ta kula da 'ya'yana kamar yadda zan kula da su aliyu salam ya amince kafin mu je gaba bari mu faɗa muku cewa imam ali salam ya auri umama kamar yadda matarsa zara salamun alaiha ta yi masa wasiya kuma sun rayu da ita har zuwa shahadarsa yana khalifa musulmi a shekara ta arba'in bayan hijira sannan a lokacin da ya ga cewa shi ma zai bar duniya ya kira umama idan zaki aure a bayana to ki auri mugira ɗan naufal ɗan harisa ɗan abdulmuttalib wanda ya kasance ɗan aminsa ne wato haritha ɗan abdulmuttalib salam wasu malaman tarihi sun bayyana cewa umama ta haifa masa ɗa wanda ake kira muhammad ausat wasu kuma suka ce bata haihu ba wasu malaman tarihi sun bayyana cewa imam ali salam ya yi haka ne don kada muawiya da abi ya aure ta bayansa don jikar manzan Allah sallallahu alaihi wa ce ta diyarsa Zainab salamullahi alaiha ya yi amfani da wannan auren don cimma wasu bukatunsa na duniya wasu sun ce kamar yadda imam alaihi salam yake zata haka ya faru wato muawiya ɗan abi sufyan bayan ya kwace iko da daular musulunci ya aika mata kan cewa yana son aurenta sai ta ƙi amincewa sannan ta je wajen mugira ta faɗa mata abinda imam alaihi salam ya faɗa mata dangane da aurenta sannan mugira ya aure ta ta rasu shekara 60 bayan hijira tana tare da mugira bari mu koma kan wasiyar zahra salamu alaiha inda ta ci gaba da cewa kuma ina son idan ka yi aure a bayana ka sanya yini guda ga matarka sannan yini guda kuma ga ‘ya'yana sannan ta ci gaba da cewa ba na son ka bar wa'anda suka cutar da ni su yi sallar gawata musamman khalifa na farko da kuma halifa na biyu sannan ka ɓoye inda ƙabarina yake ba na son su tsaya a kan ƙabarina da kuma sauran wasiyunta wa'anda muka ambata a cikin shirye-shiryenmu na baya sannan mun ji yadda zahra salamula alaiha bayan ta kammala wasiyanta ta ce a haɗa mata ruwa ta yi wanka bayan haka sai ta sanya wata sabuwar rigarta da take da shi sannan ta ce a yi mata shimfiɗa a wani wuri sannan ta je ta kwanta a wurin tana jiran mala'ikar mutuwa tare da ita a lokacin akwai asma'u diyar umais matar khalifa na farko a lokacin sannan matar jafar da abi talib kafin haka sannan matar ali da abi talib salam bayan mutuwar halifa na farko sannan zahra salamu alaiha ta ba wa asma'u diyar umais umarni kan cewa idan ta mutu kada ta bar wasu daga cikin matan babanta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam su zo kanta daga ciki hadda ummul mu'minina aisha amma ta ce a faɗawa ummul na ummu salma idan ta rasu kuma haka ya faru asma'u ta hana aisha shiga wajenta bayan wafatinta inda aisha ta kai karanta wajen babanta halifa na farko ya zo ya sami asma'u bintu umais sai ya tace wasiyar zahra ce salamun alaiha sai ya ce mata ta bi umarnin fatima salamun alaiha sai ya juya ya tafi sannan a lokacin da mutuwa ta zo mata sai tana faɗawa asma'u da wa'anda suke tare da ita abinda take gani na al'amuran lahira mala'ika jibril da babanta da wasu al'amuran gaibu sai irinsu ne za su gani sannan ta yi addu'arta ta ƙarshe sannan aka je ta shiru har ila yau mun bayyana cewa a lokacin da ta rasu ali da abi talib alaihissalam da 'ya'yansa alhassan da alhussein ba sa wajenta to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma a cikin shirinmu na ƙarshe za mu kammala abin da ya rage nasirar sirar zahra salamu alaiha alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sharhin Nahajul Balaga. bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na sharhin nahjul balaga wanda ke kawo muku darasa daga cikin wannan littafi da ya kunshi kalamai da hudubobi na imam amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam wanda jagoran harkar musulunci a tarayyar najeriya sheikh ibrahim yakub alzazzaki ke fitar mana da darussa da ke cikin waɗannan kalamai masu daraja da sa su amfanar da mu baki ɗaya a cikin rayuwar mu ta duniya da kuma gobe kiyama sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Masha Allah. a cikin shirin da ya gabata sheikh ibrahim alzazzaki ya yi bayani ne dangane da abin da ake kira ta kalifi wato abubuwan da allah maɗaukin sarki ya yi umarni da aikata da kuma waɗanda ya yi hani daga aikata su a matsayin wani bangare na adalcin allah maɗaukin sarki a yau malam zai yi ƙarin haske ne dangane da hudubobin amirul mu'minin alaihi salam da ke bayani akan shirya zuwa irin ta allah maɗaukin sarki ga ɗan adam wato yadda ya aiko da manzanni da suke nuna masa sahihin tafarki da kuma yadda wannan tafarki zai kai shi ga aikata abin da Allah maɗaukin sarki ya umarni da kuma barin abin da ya hane a yau da da Allah malam zai yi bayanin sa dangane da hakan sai a kasance tare da mu أعوذ بالله السميع وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان أرواحنا له فدا a بدون gaba من wannan هذا نهج muna من daga nahjul balaga muna nan dai akan batun adalan Allah suka bayyana daga cikin wannan bayan takalifi da muka yi magana a baya akwai shirya yadda mutum ya zuwa ga alkhairi da tsaida masa hujja wani yana cikin wuraren da za mu iya cewa mazahir na adalan Allah ta'ala Allah ta'ala ya ba mutum hankali wanda yake da shi ne ke iya tantancewa tsakanin abu mai kyau da maras kyau tsakanin alkhairi da sharri ya kuma aiko da annabawa zuwa ga mutane don su nuna masu hanya na ne. Eh, su ce masu ga hanya mai kyau ku bi ga kuma maras kyau ku nisanta sannan kuma allah ta'ala ya ma mutane alkawarin lada mai yawa aljanna in sun yi bi da kuma ukuba ga wanda ya saba to mutum bisa ɗabi'ansa da allah ta'ala ya masa yana iya da hankalinsa ya gane cewa lalle halitta da yake gani kewaye da shi da shi kansa lallai akwai su da mahalicci wanda ya samar da su kuma shi ke lura da al'amarin su yake kula da su kuma shi wannan shi ne tushen dukkan alkhairi da dukkan ni'imomi ga dukkan halitta kuma ya zama wajibi ga abin halitta ya gode ma wannan mahalicci kuma ya da'a da biya gare shi wannan bisa ɗabi'a hankali ko da ba a gaya masa ba ballantana kuma sai kuma aka aiko da manzanni daga lokaci zuwa lokaci ba a samun wani lokaci face akwai wani mai tsaye da isar da saƙon Allah ta'ala ga mutane don a yi Allah ta'ala ya ɗauke ma mutane hujja ya zama gobe kyama ba su da hujja a kan Allah su ce su ba su san wannan ba sai zama bisa bukatan zamani kowane zamani akwai irin nashi annabi hakanan kowane zamani har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzo na karshe sallallahu alaihi wa alihi da sako na karshe. to kuma bayan tafiyan manzo ba shi kenan al'amari ya ƙare ba ya zama kenan an bar mutane wawi sai dai ku su ta neman ina ne za su sami sako din na a'a manzan Allah kuma ya halittar da halifai har ya zuwa kiyamarsa kowane zamani akwai halifan manzo wanda zai zama shi wannan halifan shi ke tsayawa da al'amurra tamkar manzo na a kowane zamani haka ko kenan wannan ya yanke ma dan adam wani hujja da zai iya bayarwa akan rashin sanin wannan gobe kiyama to wannan abin da ke faɗi amirul minudu ya ishara dangane da wannan a cikin nahajul balaga a hudu ba ta farko wurare daban-daban ya nuna a wannan za mu karanto kaɗan يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا نور الجلالة يا سيف العدالة يا سري الأسرار يا حامي الجار To har yanzu dai muna tare da Sheikh Ibrahim yakubu Alzazzaki da ke bayani a cikin wannan shirin namu na darussa daga Nahajul Balaga akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore ma ɗan Adam shirya da kuma hanyoyin da zai bi wajen kaiwa ga wannan shirya da hakan ya fara tun daga mataki na hankali da allah maɗaukin sarki ya cusa a cikin ƙwaƙwalwarsa har zuwa ga mataki na aiko annabawa zuwa gare shi ga dai malam da ci gaban bayaninsa kamar yadda ke cewa dangane da halittar mutum sun manafaha fiha min ruhi wato ya sa wannan halitta da yi ruhinsa ba masalata insana ta zama mutum za a zahanin yujiruha yana da hankulan da yake tunani da ita ai zuwa inda ya ce wa ma'arfatin ya furqu biha bainal haqqi wal batil da sani wanda yake tantance tsakanin menene daidai da menene ba daidai ba kaga wato Allah ta'ala ya kinsa masa fahimta ya gane meye daidai da mamaye ba daidai sannan kuma a cikin huduban da yake cewa fa ba asafihim rusulahu wa watar ilaihim anbiya sannan kuma ya aika masu su mutane kenan manzanninsa kuma ya bibiyi su da annabawansa liyasta'duhum mithaqa fitratihi wa yudhakkirahum mansiya ni'mati domin su tunatar da su alkawarin da ya ɗauka masa sannan kuma su tunatar da su abinda suka manta na ni'imansa wa yatajju alaihim bitabliq kuma su kafa masu hujja hujja akan gobe kiyama kenan akan sun isar da wannan sako wannan da hudu ba ta farko a hudu ba ta farko ya ce wa lam yukhli subhanahu khalqahu min nabiyyin mursal Allah bai wawita halittarsa da annabi mursali ba to zama sun wofinta da shi ba ba manzo mursali bai taba zama da su haka nan wawi ba tare da manzo mursali ba au kitabin munzalin ko littafi saukakke ba au hujjatin lazima ko hujja wadda take lazima ta hau kansu au muhajjatin ka'ima ko hujja duk ma ya ce mahajja wato hanya kenan tsayayya wato baya wani lokacin da za a ce imma ba annabi mursali ko ba littafi saukakke ko ba hujja lizimtacce ko ba wata hanya tsayayya ba wannan lokacin ballantana mutum ya ce shi bai san wannan ba to kuma da ya magana dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wa sai ya karkara magana cewa bidahu ilaihi kariman sallallahu alaihi wa to ya karbi ran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karimi ya zuwa ga rahamarsa wa khallafa fikum ma ufi anbiya fi shi manzon nan ya halittar muku da abin da annabawa suka halittar a al'ummansu wato kowane annabi ba yakan tafi ne ya bar al'umman haka nan yakan halittar masu da wanjin abin da ko bayi nan zai tsaya a tsakaninsu a matsayin hujja ya ce idlam ya tarukum hamala wannan manzo bai bar kuwawi ba ba ya tafi ne kawai ce ga sakon ku na na bar ku ba ina bi gairi dariqin wadihin bai bar ku ba tare da hanya bayyananniya ba wala alamin qa'im ko kuma alami tsayayye ba gashi nan kitaba rabbikum fiku littafin ubangijin ku cikin ku wato gashi nan ya bar muku littafi manzo Allah ba littafi kawai ba hadisin sakalai shahararre ne dukkanin makarantu sun kawo inni tarikun fikum ma in tamassak bihima lan tarin kitab Allah wa itrati ahlam ni mai banin muku abubuwa biyu ne wanda in ku nake su ba za ku bace ba har abada littafin Allah da iyalan gidana itira dina kuma itira nan ko da manzo Allah bai bayani ba zai zama lazimin su ce su wane ne itira din to kuma manzo Allah ya bayani wani to a mahallin shi da yake shi ma ya babin kashin kansa ne ne batun imama wajen batun imama za mu kawo wannan da imamatul ama da imamatul khasa yana nan tafi insha Allah yanzu mana magana ne kan adala a wannan abin da muke so mu tabbatar shi ne mutum ya sani cewa bisa adalcin Allah bai kyale mutum da jahilci ba bai taɓa bar mutane kara zube ba ba tare da sun san ina ne kamata su nufa ba ba su taɓa zama garke ba makiyayi ba kuma makiyayin nan alami daga wajen allah mansubi sananne wanda gobe kiyama za su kasance ba wani hujjar da za su ba allah akan rashin sanin wannan insha allah da yake lokaci na hararan mu akan wannan za mu dora a nan gaba kafin mu je ga waɗansu shika-shikan na imani insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali tayyibin at tahiri ilhadi muhammad ya nafsa wasiya ya hamil hamiya ya hamil hamiya to jama'a masu ware da wannan sharhi akan kalaman amirul mu'minin ali bin abi talib alaihi salam ne da ke cikin nahjul balaga muka kawo ƙarshen shirin namu godiya ta musamman ga sheikh ibrahim yakubu alzazaki jagoran harkar musulunci a tarayyar najeriya da ya kasance tare da mu a cikin shirin a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin musamman muhammad aminu ibrahim ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara da uku ɗari biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Thank you.